الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه، إن إركو سبحانه وتعالى سابو كان نداما أن إركبون كنا ألحد وسسبا كان دا السلام تريحا دو كان سجن صفر sai zarmai zarmaygana na hando a zari hakanta annabi sallallahu alaihi wasallam a hijira kan a makka ga kwa madina a gwanda giri zambar fo da zangu taci da wai taci shin da taci insha Allah matkanci ne ina communicate tonan di alsilamai doka hunkuna daura gono kan yi gite hai kan gade ginda ma na tira baranto ne wa kan iral الشيخ الدكتور إبراهيم عبدو أنا واللفي أي كان قد جندا تقويم الأوراق المالية بين الذهب والفضة في ضوء النصوص النبوية والمقاصد الشرعية تراو أغسل نرسي نمت كنشني إرزامانو نورو نوري كي ينغونو تكر وني سيفايان نيرايان سيريان ga kwai dolar yang dai kangi mandai da euro matikin no borgi da dandi nganda ura wala in zarfa gamara mana nasai kayan shari'a kate annabi sallallahu alaihi wasallam sannaira da alqur'ana sannaira da shari'a bumbo murado na ramatkin nigi de da to wani bonno insha Allah daura gadira wadin sai insha Allah boreke mandu tirai ima ishara imuduga salli sai tiraiga wadin banda alfaga ga sintin daura insha Allah irgin alfaga sai fale tafaddal mashkuran ma'jura <clears throat> a'udhu billahi wa salatu wa salam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة متكن إرمارا دا إرقبا إرمسالان مسألة ونيو بونكن غتي متنو إرقتي غزككا إروانا نوري زمان ونارا كان غتي سيفا ين دولار ين كلا أمكوين غينويا يادي مونو إرقبا إرمسالان dirga irzakka ka irnorera yalla irnorai wo irga de dino da ura wala irga de dino da zarfu wala binde irga suban irawo kan ba ir ma de dino? dama sannan wo kulno gono nan goyon gono kan igine ma dadin da ura nan goyon gono kai igine ma dan da zarfu nan goyon gono ki igine nim tewo kani ba nim de dandino kani ba to wo fofo bono irga dira wadin monno insha Allah subhanahu wa ta'ala irre woni tirawo aga salam har sintina dai asi ir kulse tugurayra kan wukango irsi wato din isino sintina ga asim kala wato kan noray wo sintin asim kala dai resi baraka dai ga ginai an noro bana ni ga hantuma sai kan filana adai ga ginai yakine nuru yakine yaadin no a da ka da yaadin kala to nan kan resiyedin boray yaddan ai mu kon dai ura ga do ni hantum kan aikan nin do ura gram zangu hinka to songo ai wata kadda ga yise ai ura gram ay gonu do to kuli idiga yadda ni ga to nan kan nan kul kai kai ko ga takadda ke kan ai ganda ura gram zangu do dai ga bai mai fu dai kuli ga iga takadda dinta yadin ga ta kaddadin a gori fonin gura ura kan sai ni donan gura a digita yadin kalbore di a ah, visa ta kaddawo gi hinga ba goida amma bi sharta amte kan hayo ga kire ura ga kire wal an zarfu ga kire noru ga haifo ga eh, haifo kan ne qima ga kire digita ya digita yadin kala america kan niga mala bere gani america gogai dunya zai igi chimno wato kan kina amerik borai isa bagin gai dolaro kar idi kan <clears throat> dinga ine dolaro kurkan go idun yora an gai hinga te ura an gai tari an gai sinda kulu president of ne sai wallahi sun ngai dolaro wo ate dai ginai ngai gatan haborano dinga dai ma dai din su dai ma nan a wani kima no a sinda ura borai kusan kusan guyi ga dangai wodin sai so america wa noro ka a su tuna ga haikul kal da america banga miliyar kar hunkuna maga eh, eh, eh, dollar zanguga gumura firasi amma la bai kan kindi dole no ni ni da haifu ganda da man tiya noro su bai kan wodin sai no arangadi eh ira africa la bai nigeria yan gana yan noro su bai kan lamar rasido kan gonno sigabu to ala hal songo ka amerika na harin barga ta kan noro ngono ganin ga sai qima ngono ganin wani ga sai fo qima wato na sin qima fa amma son noro no ganin qima dinga da sefa ni ganin arzaka dinga da dola ni ganin fo ni ganin arzaka zama sai gwamnati yi ikul tabbata ni kan noro ga yadan da ni gudu wa bon gina ni gudu wa bon haikul kan ni gaba to songo ka hayo banga ta yadi igan ga bo sai qima ya dinga ikan da alfa ga goitagi kan ga tifo wato din zarfura no zakago dinga dai niga nera no niga konda songo binda haya bare dinga dai niga nera ifono konda noru to kula alfagai wato din hanabila bizat ine ine uradan i iwane illa kan sai zakka gara kan sai riba gadirara ngati as-samaniya ngati fo kaunuha samaniya ngano gati نورو وقيم للمتلفات دبر فونن فيج وينو دبر فونن علمن وينو كان إيجا بنان دا قيمة ورانو إيجاين بنا وليفو والأنزرف تو كلنا إلا قاصرة إلا قاصرة تو زمان ورا إلا من قاصرة ثم إلا فتارة كفر فورا كان تيفو كان تي إرنو ري ورا تو هذا نقصون دولون فنغو هلا ذكا غارا هلا riba ga dirara zama riba an ganda zakka kulli illa fallan kanu kan gati asmaniya da kaunu qiyamu lil mutlafat to ya dinga da irko ite kan samaniya dingo sai fara ago dolara ya dinga zakka gara ya dinga riba gara to ya dinga eh, irwo ir zamanu ra irwo bizat kan manti zuwa hire yanno irsin da ka ri yani riba go dolara agose fara wala to ka kakau kan e zakka go go ago fara amma hal sun wala hal suba irgi hingadu boryan ka kagana ni se zakka sara riba sara zami fo se igina ni se aslo manti n'o takadda yanno amma wo kan bon fatawai alfaga berai wani fatawai yani lagina da'ima da mujammal fiqh al-islamiyan ikulu dai isan bananta ine kan riba gara zakka gara so daran na fatawa sin tina da kirka na mukaddima raguna aran gadi kan <clears throat> za han kan ga to giri eh, waran kakin di haifoyan fatawa gono kan hayatul kibar ulama ta saudiya ra noro obon hala zaka gara hal riba gara hal riba sara hala zaka gara saka sara ndi bo ba manda me ine ngai yadda kan riba gara abar fo ya tawaqqafu abar fo madha ngai wo ine ngai gana tawaqquf abdullah ibn humayd tawaqqafa tamam to da mai koy ne da eh, fatwa furanga mo boro eh, mati ine alfaga wasi Eh, shankaiti imamu shankati ngamu anen ga ganda ra'i fo mas'ala dira amma alfa kai kanki ibn baz yan kule ne kan ifo gara norodin nga bonse a ganda qima yadin mono nga bonse zakka gara nga bonse riba gara yadin ga fatawahin kadin i wani khulasa anwa to alfa kai wakin ga fatawa te kine kan eh

kengi maga manti garo maga fai ko kono garo da kengi gamara filana ay ay zambar fo kengi amna ne se kande o halem koy mota doka ribano halem furu ndoraka ifono ribano labudda e yadan biyad ya nur ko da yake sallallahu alaihi wasallam debo na ta'khir atay fo riba riba ifo fo riba nasi'a to riba nasi'a din ir kangara gumo han fo ir ba fa halil kangara to alfa kana riba hinka kulga kangara إن كان لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا أسيها لنما نيرا ذلك يكون ربو إيرا نسيئة إمنيتو سبنا يقبنا سبسينا يقبنا لا دين نيرا ولدين كنجي تقول رمتي يدا بيد أنا فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة إيه، سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة نسينا فندم ما دولار نيرا براسي نمتا إيه، نير أي نمتا ريال أما نمنا سبنا نقولنا بنا دين كان دولارو أي مكان ديفو أي سيفا دين ونا قوان سيزيبارا أي ونا مقوري زيبارا وهذا كان بركلونا كا إمتي كنجي أما ديني ونا نوني سيه نونا آه، ايمن ni وناتا won ayman wonata to kulil karri يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كانت إذا كان ذلك يدا بيد <coughs> تود بندا أجا حلال إما هاي النيرة من غير جنسه كم من تندي مسابع المهم يمت يدا بيد فيجوز بيع آه، الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أم فضة ani haga halal borma lubnan nuro nera gata suriya wana wala saudiya wana matkulka aran bada ikainano ibobono almuhim aga halal amma nera amma da amataifo yadan biyadin wa bai'u dollar الامريكي بثلاثه اريلا اريلا سعوديه او اقل او اكثر يعني من اجا حلل دولار نيرا امريكا ونا قطر ريال سعوديه ونا يبو بونو يكينو dinne ni ga dollar foloniyar bora ta gata ta riyal zangu talisi ara amma mu taifo yadan biyar to ngono ne wo ine wa mislu zalika fil jawaz bay'u riyal saudi al fidda bi thalathati arila saudiya wariqan aw aqal aw akthar nukta wo agbayir ma intibahasi saudiya nur follanka afon gono kan takaddan wala أفون أفنقنا كان هيونو تي ناسي ورانك كينو دلوغو كينو ولا تو الفقه هنا إيمان تجين سفو الفقه هنا إيفو إيمان تجين سفو نانو هنا ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية وريق تمام أو أقل أو أكثر يدا بيد دم سي فوسي وني في الدنو اغان نغي بوسي قيمه وني مو ورقنو يعني غان نغي هنغا نيرا باك الله بفلان كانو رونو اني ها يعني لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنس ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم دم سي داي كور سوريا ريال ينو يعني مساله سينو نغي هنغي نيرا وان وان إتاك أنت وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها عدنا النصابين نوري هو ha zakka ga wajiba ga da to ni sabo kan kai nan da ni sabo kulu ibe bai kan ura dan zarfu garo da dan di to da to ura zarf eh, ura wani ni sabo ga ngano ta akal zakka ga wajibi da to un zarfu wani ni sabo ga ngano ta akal zakka ga e zakka ga wajiba ga yadi mono ita kenta jawaz ga aliha ra'as malin fi salam wa sharikat aga halal moy mate ras mal fi salam ire bakan salam wora asi harani don ginai kadai noru to sai alfaga ne e, norai wo aga halal ima dangate rasmal sannai wo iro sogo agir ne gidi kan amma wato din maza kakau gabo ma sogo wo kakaw si din bo to erɗi alfagay wo i kai sannona yakeyte muqaddimara to woɗin sai ir wona bahso irga salan hay ba irga salan a foɗay kan ka wuraɗan zarfura in kanta nisabo zahabu da da fidda wani nisabo kan alfaga islan ibon ya din mono taqimu kan ite wura din zarfu se dinna te da wura mata nogate dinna te da zarfu mata nogate wadin kulu irga salan abu ya din mono mata no irga te ga taqim mata no hun kuna alfaka ni ba bai noro wo ato zakka amma to zakka fonno fonno gana ga bai wadin kulu irga salan abu irin ka sintin hadisi ga كان قوم بحث الأول رأى الأحاديث الو... الأحاديث الواردة في نصاب الذهب والفضة وتخريجها روى الأئمة التسعة الأئمة التسعة يرقي بي قيت أئمة المشهورين سنت الإمام مالك إمام أحمد ده أصحاب الكتب الستة كانت إمام البخاري إمام مسلم إمام أبو داود إمام الترمذي وأبو النسائي إمام ابن ماجه ده إمام الدارمي بري وان قيت أئمة التسعة تو حديثه إمان دامين حديثه في الله كان حديث أبي سعيد الخدري أن يقول أن صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة هيقول كم من تويوغو زكا سيارة وليس فيما دون خمس أواق صدقة هيقول كم من تويوغو زكا سيارة أقيمو أقيم فلان نوغتي درهم ويتاكي وليس فيما دون خمس أوسق خمسة أوسق صدقة هيقول كم من توسقو zaka si ar wustu mo sakuno kan san samu kilo zangu na waranka in almuhim sakuno kan beri dama kilo o din ne irma auzan im in makayila bargate kilo aga ba afo kulu irma kilaki wan dama hayti ne man tafu kan ngi ko ne khamsatu awsuq ni sinu fodo makani bore se kilo yakin na sabanda la kadaini mane yani eh, hayni wo kilo yakin na sabanda momo kilo yakin dama mo da haini tinaman wala wadinga ima kailu baraga te eh, wazn aga ba hay ma te nga bon woni adinga bor sinu fono kulkan ko ne boresi a zakka bor kulkan do kilo zango iye zaka ga wajiba ga ifo wani tamam ay tam kan ir bor ir kul ga han kan kang kan go waznu da kailu ga marawala waznu ga ti hay kulki ga da kilo bo kailu ga ti hanki ga dan ginera so dir kan tiya ina ci yadin tonan ni da labu ne ni sai wala iya ga tonan ni da habu ifo ni sai ci da ni sai washi ina tona ni da kula to ifo ni ganase tiya ina tona ni da hari ne ni sai wala amma dir koy ga labu daga wazno bon akta kilo marge masalan an ta kilo gu wala din habo daga akta ifo agate garamya to yadi nga odin seno borsino fondo nima ne nima ifo nima wazn nima kailu baragate wazn ga ha sasabani hakul iga fai. iga bai kam mo nganda hayni da kolagati da kam ho itinay mantahu adi nga odin seno dole afo kul do bargo bama tinabay ma gana wani to hadiso ne wo ala imma tis'a kulnun fil la ni hadis no kan ka kausi abon hadisi no kan sinifo aya sahayo wasu ne kako to hadisi wannan no wasallan ifo bon eh, nzarfo zarfo wannan ni sabo bon ya dinga irko da sallallahu alaihi wasallama ake irse ni nzarfo margeno zaka ga wajiba ra kan irsin da kakau kan ga ti uqiyagu uqiyamo <clears throat> uqiya follon asin da kal dirham waitaki ari nga dirham dirham waitaki kalin gai borogu ngono ga marge dirham zanguhinka ya dinga nin kan ga dirham zanguhinka zaka ga wajibin to woɗin bannanga en ka wurawo ɗum فهذا الحديث كما نرى صحيح لا غبار عليه رواه أئمة الأئمة التسعة وغيرهم وأما حديث النصاب الذهب فليست في درجتها وبيانها على وجه آتي أما أورا وين حديثي إمام الترمذي أترجم هنگا ونتيرا راكنغا جامع الجامع عنها باب ما جاء في زكاة الذهب والورقي babu ne ya kan ga zakka kebe kan gasalan zakka bon kan urawa ne da zarfuna kula ne kula filla gafun ali ibn abi talib ga ne ha qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad afawtu an sadaqati al khayli war raqiq fahatu sadaqati eh, sadaqata ar riqati min kulli 40 dirhaman dirhaman وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم إمام الترمذي حديث الفانو فقه الفانو تقول أنا باب ما جاء باب يا كان زكا كان كبي زكا متكيك تيجي زكا كأورا دن زرفرا كلا كان حديثه أنا ركوي داني ها أيها فا bari sargai asinda ayya fa banye sargai asinda bi mana dingande bari zambar zakka siyara dingande tam zambar zaka siyar amma fa hatu sadaqatir riqati wa kande in zarfu wani sargai min kulli 40 dirhaman dirham dirham wai tati kullu dirham funa ranga bana amma wa laysa fi 90 wa 100 shay'un dingan da dirham zangun da wayagga shi ara fa idha balagat 200 fa fiha khamsatu darahim dato dirham zanguinka kula ga wajibin ganin banai fo dirham alfagay newo manga ura sannika ne hadis ura sannika a amanka amma tarjama rafo dari imamu tirmidhi aga banga mane se lalle ura wo fa nga wo ura sannizo hadiso nga mane danda wala binde asinga hadisora amma igi hinga de de dandi foga zarf ba wodi si amon bakan da hadis hadiso kan kan ura sanni kuli kuli imamu tirmidhi kan hadiso filane ha روى هذا الحديث الإمام العامش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وني إسناد فون عنها وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد من عن, عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي حديث فوندهن كانوا إن في لندا إمام الترمذي أنا يقول وسألت محمدا أنا تقول الترمذي أنا كان بخاري ها أنا هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح bukhari ni hadisi in kawo kulinga do ya santenno an abi ishaq tamam فقال كلاهما عندي صحيح عن ابي اسحاق يحتمل ان يكون روي عنهما جميعا اجهنجتي حديثه ابي اسحاق ان في الله دو فنينكا كلرا هرنجا بخاري امام الترمذي حديثه فرا نبو هاو كلا الفقه ها كان جدي امام البخاري انا سمعت حديثه حالو غدا ane wallahi fonnin ka kulunga do sahiyan agingate in hadiso fillega fun abi sahaq do fonnin ka kulura fonnin ka din mo fonde sintina kanga ti asimu domara fonda an ali ina fillano mawqufan iman ne ko idano ne inne mai noki ali ibn abi talib ne fonde hinkanta kifin lagafun eh abi sahaq ga kan ra haris al-a'war go haris al-a'war go bakul kan kyau hadisi har kafu niga ma boraga ne kazzab fonda di rana go aga a fonda di rano in fillek fun maido ko ila sallallahu alaihi wasallam to ne o kan imam bukhari ne fonin ka kulya santenno to ana alfa kai bon haw haris al-a'war kan kazzabun bono ine matun aga tegne sahi ngano al-imam eh, kashmiri nga wani sharhu rakati yani al-urf al-shadhi aniha ya sahayengo kanga imamu bukhari gone wai yani abu ishaqo oh, hadisi ka kuli ni filak funaga man ta hadisi ya saha sani mi filak fun maiga abu ishaq nga no ya amma hadisi yo fa man tinga no ya saha <clears throat> ngano kala kilahuma indi sahihun la'alla sihha min haythu sama abi ishaq abi ishaq an asim wal harith la sihha almustalaha aneha o kan gai gone kan abu saqo amma hadiso asim do amma hadiso haris do amma man hadisan wasa fa inna alharis alawara lam yuhassin lahu wa amma asim fa sahha alba'd ba'd riwayatihi sanda eh, alharis o ngo kazabu yadi o imana hadisi ya sandi amma asim o borfo na hadisi fo ya sandi eh has ya sandi baka sira bukhari to hadisai kan yambu eh, imamu tirmidhi filane ya gace ba kan eh, zakka ga wajibi wura dan zarfura amma irdi sani dai kulka kan dai un zarf bonni gidira amma ura wana aman kanda ya mono aki illai kan go hadisi wone wura طيب ودم من دايرني وهناك احاديث كثيره تدل على وجوب اخراج الزكاه في الذهب والفضه ذك حديث بابو كان جبك اغا واجبي مزكا wajibi اغا واجبي مزكا كان ظرفرا با قرآن را ارك سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم زكا واجب يراو أسند ككو إنما مرجنا واجب يرا مرجنا داتو إيه، إيجا كارانغ إيجي إسن الإمام ابن عبد البر اركل الجابه حديث الفا بمتنو مالك كي الفقيرا يرا بمترا أنا لا كان غتي الاستذكار انها لم يثبت خلي بالك da alfa hadis ba mutane sai lam yathbut ban kan gana istiqra bal alfa kul kan gana istiqra gana wannan sai lam yathbut to sanu daga humburan ne anan lam yathbut an sallallahu alaihi wa sallam fi zakati zahabi shai'un shay'un min jihati naql al-ahad al-udul al-thiqat al-asbat sannan hadis ya santu kullu sinu kan tabbata kafin ko sallallahu alaihi wa sallama ura imam ibn abdulbar to amma kan ane a man tabbaci hadisi fa mo gono kan gono to kura kan hadisi ne ane ha <clears throat> alhassan ibn amara gamo borno kan alfa bambata no qadino amma inda husul hibs gadin ga a taimatrukul hadis ane ha eh على حسن مرنون حديثه في لقفون عليقة مرفوعا هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار تبرو كوي كان حديثه في الله نعم يدري كان أي إركلانو سو أجن آه، سيل حفظه <laughs> طبعا يقول سيل حفظه هذا قال حديث بالمعنى نورس بيكس دعوا تعالوا كذا حديثه آه، يعني أسيد دب تقول إني أنجو متروك الحديث أنها ولا حسن بن عمارة متروك الحديث أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه من تكذاب وفا إرقوا فهم يعني مونو من تفاسقنو الفا دين وكم من حديث الدب الفا هننو كان عند بيرة عند الدين أما والله حفظه سينو فتركوه رواه أن الحسن بن عمارة عبد الرزاق ورواه جرير بن حازم والحارث بن نبحان هكذا عن الحسن بن عمارة والحديث إنما هو لأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قوله ابن عبد البر سن حديثه إن في لنا غفون عاصم بن ضمرة غفون علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب سنون من تلك وجه سنون في 20 دينار من الذهب نصف دينار كذلك رواه الحفاظ عن عاصم عن علي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم من سفيان الثوري وغيره من أصحاب أبي إسحاق ذكره وقيء قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قوله لم يتجاوزوا به عليا سنده فاذ بيري من دام حديثه كين في الله إن علي سنينه من تركوا دا سنينه صلى الله عليه وسلم تو انغا حديث آه، حديث أبو داود في الله قال حدثنا سليمان بن داود المصري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر وسمى آخر النيو يعني كيف نقول ها مجهول ما يجي آخر هذا اسمه مجهول فرارة مشكلته عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث العاور عن علي رضي الله عنه مرفوعا وفيه وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينار فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار خلي بالك حديثه دردي إمام الترمذي أكن أكنرس إسناده هنكا إسناد فا أبي إسحاق إيه يعني يعني الحارث الأعور نوغارا حديث فارا عاصم بن دمرة نوغارا أما عاصم بن دمرة أوان حديثه موقوف أما حارث الأعور حديثه مرفوع كولو برو كويني وجرير بن حازم كاكا أنا متى أنا وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر والحارث الأعور يلا حارث الأعور دا عاصم بن ضمر أنجينو في اللينجا سي قفن ميغا ها قفن علي بن أبي طالب قفن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه كان ترمذي كان دي <coughs> حارث الأعور حديثه أيسنارو كان قتي يلها فانت أنجا هنا قتي مرفوع أما عاصم حديثه من تي مرفوع بروكا جرير بن هادم كان هو حديثه عن كله نو في لغا فون ميغا أبي ساقغا أني قلت إيفو <coughs> أني قلت مرفوع جرير بن هازم مؤسف على الفغير إنها ثقة لكنه يخطئ إذا حدث من حفظه الفاغا الفا فلان في اللينس الفا فلان في اللينس أما الفا فلان كون داير كوي ديادو وني من كون داير كوي ديادو ni wani ka ne hinka kuno filin sai samu kuna ko da sallallahu alaihi wasallam وجرير بن حازم ثقة لكنه يخطئ إذا حدث من حفظه وقد قرن هنا بين عاصم بن ضمر والحارث الأعور والأعور كذبه غير واحد وقد أسنده هو يعني حارث الأعور أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنده عاصم أما عاصم أما حديث دمغ كويد كويد صلى الله عليه وسلم نوى ابن حزم الظاهري إرقابي أكا أن حديثه كشكشي akikan neo jarir bin hazim hatta lam sayfo an hadisin kadan kerra ana hawa kathirun min ashuyukhi yajuzu alaihim mithlu hadha ana alfaka bo bugona kawani ma ga taisi am hadisi fihin kafil lak fun borin kaga kuma kulam hadisi isna dan kerra وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير جرير كاغا حديث دين كرار ودخل حديث أحدهما أحدهما في الآخر أكاغا حديث أكاغي هنكرا حديث دان نغيبو هنكرا دان كرا وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفا أنا ألفق بمتى يوم أنا مكانت شعبة ابن حجاج ده معمر ده ده سفيان يكون حديثه في اللقف ميغا أبي إسحاق غا قفن عاصم غا موقوفا إن علي بن أبي طالب سنينه من تلك ده سنينه وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي ابن حزم ثقة كل كان حديثه في الله كل أنا أنا أنا كان إنه ما علي بن أبي طالب قال وقد بينا أنه حديث هالك فلو أن جرير أسنده عن عاصم وحده لأخذنا به دون إن جرير أن إسناده نوقف عاصم هنغا أدونغا كيدان حديثه ولكن لما لم يسنده إلا عن عن الحارث معه لم يصح لنا إسناده من طريق عاصم أنا أما كان سي أمنا إسناد كدي حارث فندارا أكاكي دنكرا نغا ابن حزم غساتا تو ابن حزم برنو كان lalle a ganda murajat bobin ga wani misira sani da na ki zari fulankara a dikan mantiyano ga yaka ga feri nigdi sanin ka sanin ka kurgo masal fulankara مسألة فلون كوكا ابن حزم سلنا بور سنين كو سنين كانتا أنا ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح يعني إن جرير هو ثقة أكاين أنا يرسل فلان فلان وفلان يرسل فلان كيدا أكاير يده لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم ضمر أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم هو ظن الذي لا يجوز أسي على لم يسن يعني باك الفائدة نسنو يقول لك يهاد دينه جرير بن حازم الفانو أما إن يخطئ إذا حدث عن حفظه حتى أفل لك فنك حفظه وقاكل حتى أما ذاك ننك ترى تمام تو أجنك تكن كا في الله من كان ننك ترى كل حتى تو دين سي alfaga ne kan Hatengo a wani riwaya ra amma ibn hadam nengo Hatengo dinga sigidi ya dinga wadi sai hadisi on ga yaddanda ana ana ya sahani ga furun murada fin nihaya yani mun ibn hajar al asqalani asal hadisi obon ana hadisi o kan abu dawud fi lefunaga ana tambihun al hadisi alladhi awradnahu min abi dawud ma'lulun fa innahu qala hadathana sulaiman ibn dawud al misri sana ثنى ابن وهب ثنى جرير بن حاجم حازم وسمى آخر an abi sak ya dinga wona yake bakan ibn ha'ani eh, jarir ibn hazim wo kanna abi sak hadisin kadan kerra amammara abi sak do irgo faham jarir ibn hazim ngono hadisin kadan kerra wala to kul bor fo gonga na mai gamara ngan abi sak mi wa samma akhar an abi ka an asim dhamara wala haris ibn ali ونبه ابن المواقي ابن المواقي عن عن علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ آه، آه، حفاظ أصحاب ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والهارث بن نهبان نبهان عن الحسن بن عمارة <laughs> حسن بن عمار نوكا بنغي حديث راني هاري وسمى آخر نتمين to hasan bun amara mo a ngamo asim dai kalmai borno kan ngamo bayre konno amma wallahi a hifzo sigab ya dinga jarir bun hazim bora kan amman filladin borno kan manti borga bano kan ga ai hasan e eh bun amara قال ابن قال ابن مواقي الحمل في على سليمان شيخ ابي داود فانه وهم في ثقاته رجل المهم ما كان تديروا حديث وير بي كان بمتغاره Matsala kan gara eh, eh, eh, haris hadiso hadiso no kan siyasa amma marfu'un asim hadiso hadiso no kan isnado abarfo na sahandi amma mawqufun kan jarir bin hazim ka an hadisai sambu ani dankara ani tay marfu amma jarir bin hazim hadiso ra ganda illa bambata fo kan hadisu zeri kan ci fo kan ci barfo no gona kan yalhafantano kan go hadiso ra jarir bin hazim na barazeri kan ci alhasan bin e bin amara ngano ابن حجر العسقلاني بلوغ المرام راكا كان حديثه عنها وهو حسن وقد اختلفوا في رفعه طبعا الفقه فن كي تيجا حديثه حسنا يغباغمو حديثا كا فندو فوا كا فندو فوا كا فندو فوا معناه يسها بفوق هنا حسن وقال في التلخيص الحبير عند عند عند كلامه عن اشتراط الحول في الزكاة حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده yani mana yan gona kan hadisi ga bandi la basu bi fa yasluhu lil hujjati wallahu a'lam amma hadisi yo e, muhaddisi ne kawaida ra hal son odai hadiso amandu kan ga bandi hal son hadiso yufo kan ga bandi فالحديث بهذا الاسناد ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلل الكثيره التي تهن الجبال وإنما هو موقوف على علي من قوله كما رجحه ابن عبد البر وإنما حسنه ابن حجر للآثار المروية في الباب هذا قال ابن حجر من تي إسناد قابنا دو كان قوير كويد يادو إنما آثار نوبا با ورثينو عني حسن إنما كان إمام الشافعي رو إمام الشافعي إرقا بيكان قمو طبعا حديث راقن بابيري يعني منو في قرية دا أصول لا, يشق له الغبار أنيها nga tira raka nga ti arrisala ane wa farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil lwariqi sadaqatan khali balak mai sani wone imam shafi ane wa farada irkoydi ya farillandi in zarfura zakka in zarfura zakka wa akhadha almuslimun wa akhadha almuslimuna fi الذهب بعده صدقه أنهما الفجي على السلام إن زكاة أورارا إركوي ديا بندا إن زكاة أورارا إركوي ديا بندا صلى الله عليه وسلم أنا إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا إما حديث نو يدو غفن إركوي دادو كان إروسا بي أمن تو إردو وإما قياسا على على أن الذهب والورق نقل الناس الذي اجتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا في البلدان قبل الإسلام وبعده سندا إمام شافي أني حديثه كانغا كبي إيجا زكا تاياكيني أورارا أنغو أنغ سابي أغنغ تنغ سابي أغونو أغنغ تيمو أسينو أما أسلامين ديدني نويفوغا أنظر فوغا يعني حديثه إمام شافي سابي tamam ibn abdul bar ane asino idu ganjin ka kan hadisira da bayrara ine hadisu ibn asino wa qala abu tamam al maliki wona yo malikan kay alfa berno ane ijtama'at as sahaba ala al qiyasi ane ha sahabai iwafaqu mas'al bubara ago mas'al kara iwafaqu ra qiyas kan qiyaso iga goida فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الوارق في الزكاة agon misalai kan yin sahabai wafaku iga kiyas te ara kan iwafaku kan iga kiyas te eh, ura da in zarfuga bi mana iga ura di dan di in zarfuga ima zaka kara amma hala ura ganin gabon dalil ago ba kasino nashi iddu alfaka hinda kan ke kan ibere yanno ke kan hadisu asgabu ibnu ibnu al-arabi al-maliki ngamo agoga salan eh أرى وني نصاب بون عنيها وليس في هذا الباب حديث صحيح يؤول عليه إلا حديث أبي, أبي سعيد انفرد به أنا حديث كل سينو باب ورا بمعنى أرى باب ورا كان جاب مالكي كأرى راه كان يسها كان يجينك توجع كده حديث أبي سعيد انفرد به ولا يوجد في صحيح غيره يسدو صحيح را كم من حديث ولا يوجد في الحسان أبداً ala ma qulna shay'un hadisi eh, tire tire ya sahanta ira hay kul siru kan gura eh, zaka kebe hadisi abi sa'id kanga ga kan ga go in musmila hala eh, ura hadisi ura fo hadisi garago hadisi kan ga go hadisi kan gin kai sai babura kan laysa fi ma duna khamsata awsuqin sadaqa kalamukum to <clears throat> ngano ibn عبد البر سنو دي كندا ngano ibn ابن العربي كوي جنانيها واما الذهب فلم ياتي فيه ذكر في الصحيح الا ما خرجه مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه انا اراو حديث يسهنت من كاسي حديث يعني صحيح صحيح صحيح ورا حديث يسهنت من كاسي كده حديث كان امام مسلم في الله كان يقول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي فيها حقها hadisi woni hadisi e santanu aga caɓa kan zakka ga waajibi ifora urara amma margani ka نود كوكو وقال ابن العربي أيضا والحكمة في أن أن, أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة والتنصيب وتقرير الواجب وترك وترك ذكر الذهب أن تجارات أن تجارتهم إنما كانت في الفضة خاصة تو إفوك تهيك ما كان سيركو يدعو أمن كي zakka matkiga ka ura rada ngona faka ko sanabu saninga wodo ko da man kiyabo amma ga bangan bangani se hikma ana hikma ga tifo kan ni sahabai iwane zamanu ra ko da zamanu iwane fata ko boba da me ifurani gate in zar zarfurani gate to wodi se ya dinga ko da yaman basalan urawo margini ga zakka karada mati ga zakka karada amma ura zakka ga wajibara لأن كلهم أفهموا خلق الله وأعلمهم وكانوا أفهم أمة وأعلمها يعني نبارك إذا من كيس جنوا كياكين وكياكين نعي وقفهم ثم دير كهير زمان الفق بمبتة إلى حديث الفق بمبتة كيان قو زمان بين بينه ها الشيخ أحمد شاكر شيخ الألباني ده شويب أرناؤوط حديثه هو يقول إني والله إني إني تب ينددي إني جاي يدنا حديثه الفقه هنزو كل إني حديثه هو يتبتي ikandisa shawahidiya tamam amma shi kan albani hadisu an yalhaf indi gumu gumu nga no ayega dirasa kuku banda adu hadis fo kan ga hinga hadisu ga bandi nga nani an hayo an yasa handi wa shaykhu wa sahahu ash-shaykh albani fi taliqi ala sunan abi daud wa fi al-irwa شواهد بوبنا شيخ الباني كان دي كيف حديثه غابو هذه الشواهد أقواها التي ما رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية إسناد وني إسناد وكان يسحى حديثه عبد الرزاق كان في اللغة ونمسند وراغف محمد بن حنفية كان تعليب بن أبي طالب ون إذا قلنا حديثه محمد بن حنفية عنها جاء ناس من الناس برفو ينو كابقتن بوريرا نغا بابرو كان علي بن ابي طالب فشكوا سعاة عثمان إكا جهين هنا علي يسينها عثمان واني واسود عثمان نغو خليفة إكا ني عثمان سي والله إيه ني علي يسي والله عثمان بوري كان غو زكتا عيقوغ ني دورندي إيقوغ تاي بوبو إيقوغ ايغو هيردارو متنو غيتي فقال أبي خذ هذا الكتاب فذهب به فذهب به فذهب إلى عثمان ابن عفان ali ibn abi talibi ana tira fono eh, muhammad ibn hanafiya si ana ta tira wo koy gano mai sai koi gano usman ibn affan si fa qul lahu qala abi ni mane usman ibn affan se ai baba ne inna nasan minan nas boreira bugatun borfoyan kada ja'u shakau su'ataka ikai goge hene hene ni wani zakata koi وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض وني إركوي ديو صلى الله عليه وسلم أولا مسانو ذكره فليأخذوا به إما قويدة ونيو إما قويدة إيه ونيو حديث ونيو يسعى حديث ونيو يفو يسا وفي آخره قال إيه وإنما كان في الكتاب ما جاء في ما, جاء ما في حديث علي ما في هذا ماذا ما في حديث علي إن كانوا إن ابن محمد بن حنفية تو ترى كان يكون عثمان سي أنا تولى مناتا ane amanata ane la hajati li ilayhi ane inase toifu no gutirara ane hadith ali ali ibn abi talib on no gutirara khali balak ali ibn abi talib ngono ngono gutirara ka ali sambagane irko dia woni misano ya dinga da ir haikul kan gutira wara ka ali sambadin irko da sanno wala ko da sanno hadith wala mun to imam al-albani ne ya dinga ali yo kan irko kakawabon ngono irko da sanora to amma alfadin ka ga hadisi ali guna riwaya ta kan gara ga bagu mo riwayat ta bona kan ifo sara kan ura sara matka jinga ka irse neo ali ibn abi talib hadiso kan imamu tirmidhi fillah ali hadisi ali wala ura gara ura sara yanga hadisi ali ibn bokai ne go irko da tirara nga bumbori wa yata kan kara ga bagumo afoyan hadisu aliyo aliyo ibn abi talib hadisu ifo sara ura sara har nga kako ban wala mamban ha kako ban kako mamban me zami fose don dina ne don da muhammad ibn hanafiya ne hadisu fillano yakin no gori ko da tirara yakin yakin yakin yakin irin ma ara ura don kako ban amma so ka ne irsi ha hadi tiradin ka aliyu samba bawo kan gara gati aliyu ibn abi talib wani hadisu yadda ka aliyu ibn abi talib a kadar riwayat bobo riwayat bobo ra ura gono fo ra ura sino yadin ga ofo no bai go muhammad bin hanifiya tirara ka ko man bargina ga shek albani sano kan gabu kan sai an hadisu ya sanina طيب وهذا الحديث صحيح لكن حديث علي قد روي بصيغ كثيرة مختلفة فمنهم من لم يذكر الذهب كما في حديث الترمذي ومنهم من ذكره كما في رواية أبي داود والحديث لا شك أن له أصلا عن الصحابة لأن حديثه هو تبتك في الصحابة أما إركو يديادو كويون وغندا سكة ابن ماجه مو أن حديث وفي الله أن حدثنا بكر بن آه، خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقل عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما <clears throat> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصعيدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا حديث ونمو إركويدا صلى الله عليه وسلم قالوا إن في اللقفون إيه، ابن ماجه هنون حديث في الله عبد الله بن عمر دعا يشرقا إنها إركويدا أتي كان أغزكتا دينار ورنك كل را أغتا نصف دينار دينار ويتاج كل را a ura tamma kurura waranka ura tamma waranka kurura agata ura tamma fu eh gere ura tamma wita ci kurura agata ura tamma fullo to amma hadisi wani yo Sheikh Al-Albani wa qad sahahu Sheikh Al-Albani wa fi isnad Ibrahim bin eh Ismail bin Munyamma boro kan go hadisu isnadu ra alfaqa sallallahu alaihi هو ضعيف عند أهل الحديث من رجال ابن ماجه تفرد به بمعنى إسماعيل بن مجمعه ibrahim bin ismail bin ma hadiso kan ibn majah filla ago ago awan isnado ra isnado eh, alfaga o mo alfaga eh, muhaddisine ga ninga qaida fu ibn majah ngano awane tira yal hafaga ba sunan kul wala to hadis fo ngona ka ibn majah non in farada bihi rijal fo ngona ka ibn majah in farada bihi ماشي hadisa kai ibn majah an hinunu filla ibo bai kulu yala fantenu ibo bai kulu manti kulu hadda ina hadisa o oh, bukhari man kanda muslim man kanda abu dawud man kanda tirmidhi man kanda ani ah, ah, imam nasai man kanda ibn majah hinno kanda to ibo bai kuli fonno amma ineha rawi kulu kan borai go kulman filla sai kare ibn majah to huwa da'if wannan ido ifo قاعدة مطلقا كان دي حد ابن ماجه انفرد برجل فهو ماذا هو ضعيف <coughs> هو ضعيف عند أهل الحديث من رجال ابن ماجه تفرد به وقال البخاري كثير الوهم عن الزهري وروى له في التاريخ الكبير حديثا واحدا تعليقا من طريق أبي هريرة رفعه الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها إمام بخاري أنا بروكوي كانت إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن يما كثير الوهم عن الزهري تمام يعني مونو أنا كان آه، ضعيف نو أنا آه، إمام بخاري فلا حديث فلا فلا حديث فلهم نقول التاريخ الكبير وراك تبقى كان أون حتى مثال حتى أنا كان ناس هذا مونو الفقه سلنا أبو إمام آه، أبو حاتم كثير الوهم النسائي ضعيف تمام أبو الحاكم أبو أحمد إيه، كم أنتي مستدرك كوي أنها ليس بالمتين عندهم أبو ضعيف داود مونه ضعيف ضعيف متروك الحديث تمام كا يعني ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويرفع ماذا وذكره الذهبي في في ديوان الضعفاء هذا نغا حديث وني اسماعيل بن مجمع غمو كان كان حديث يا طيب kalsan wani wa'idu hadisi fo kan qasim bin sallam ngono filla nga kitabu rakasin al amwal taban qasim bin sallam ate borno kan riwaya watanago ka ninga tira ate fil a goga hadisi filano bil asanid ya dinga hadiso zare kan filano bil asanid dinga wana asanid to kul hadiso gute marge hadiso gute fo marge قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن وهب عن إيه، عمرو بن حرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا هذا حديث ولي ونو أتتين سفالة حديث ولي نويفو لما يسنارو يسحى يادي مونو أورا كارا فإذا بلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مئتي درهم فإذا بلغ مئتي درهم ففيها خمسة دراهم أنا أرى إذا أرى هيكل كذا إيه، تم أرى تم ورانكا داتو أرى تم ورانكا إجتا أرى إجتا أرى أرى تم جري يعني منو نزرفو إذا أرى هيكل كذا درهم زنغوهينكا نمو نزرفو تم زنغوهينكا ذات ظرف تم ذنوينك إجتا أرى ظرف تم وهذا الإسناد صحيح لا مطعن فيه إلا أنه مرسل إلا أنه مرسل نعم أنت مرفوع ولكنه في حكم المسند لأن الأنصارية تابعي, تابعي واطلع على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ الألباني الشيخ الألباني كان حديثه أنها حديثه من مرفوع أما أنصاري كان دي حديثه أنا يركو دي أتير أوني غارة هذا نغير غاسمبو حكم المرفوع وبهذا الإسناد وغيره صح الشيخ شعيب الأرناؤوط هذا الحديث لكن يعني قال فكين ذاو إردي كين حديثه يسحندي ماشي أما تاب كوكو بندا متقدمين من من يفو حديث كركذيري دل كوي متقدمين بيرجونا يقدر ابن عبد البر تمام يقدر إمام إيه إمام الشافعي هو حديثه عن سبعين ولا سلم منه yadi mono irgidi ira yani eh, boro matigi nasi ibn eh, ibn al-arabi da abu tamam al-maliki irgidi ira ibn rushd bin buakanda akanda kan hadisu dun asino ba kan malikan kedi manda me fil haqiqa boro banna noigo mati nasi ibn abdul barr banna noigo tan ibn abdul barr sanu dai no isambu gudan ga tira daga barbare ka tabka hadiso sino asiyasa amma alfaga zamanu zamanin wani kan tafa birai ke hadisu hadiso a to irin samu hadiso gono irin samu ifo hadiso gono alfa hadisi kan gono kakau banda da hawɗa hadisi kan gono biduni kakau wafu no gabunda fo aran di kan irmo nirmon sabandi abi said hadisora gama alfaga yaggawo manda menun filla bukhari muslim eh, imam imam imam malik awalan nga imam ahmad nga imam bukhari imam muslim imam abu daud tirmidhi imam nasai imam ibn majah imam darimi eh dabora kan kindi kul dabora kan kindi kulla fillah agomo abu sa'id hadisa ira ago a wani telefon hadisai amma amma man manda mai ne in fillano da siga follanka gafun sahabi follanka ga wa man manda mai kirka ne ne ikula abu sa'id ganin fillan <clears throat> ya dinga hadisa do harai ir di matakan no zarfa hadiso a gabu nifo urawana kan asibar kursi ka kaura kan yadinu wadin banda يرمك ألفقي سنودو